بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوت رمضان shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha za mu yi majalasi na 23 kuma jiya mun tsaya a ƙarshen suratul an'am yau kuma za mu tashi a farkon suratul araf suratul araf sura ta makkiya ma'ana an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka kafin ya kaura ya koma madina sannan kuma tana da ayoyi da shida, kuma tana karantar da usulul da'awa, wato hanyoyin kira zuwa ga tauhidi da imani da ranar tashi alkiyama da tabbatar da wahayin da Allah ta'ala ya yi wa annabawansa da kuma manzonci da ba da ƙisoshi na annabawa da yake tabbatar da haka ubangiji subhanahu ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace alif lam mim sad a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وبنجي تعالى ألف لام ميم صاد وإن أعرف قداه ألف لام ميم صاد والله أعلم بمراده بذلك zancen da ya fi inganci ba wanda ya san ma'anan su sai Allah shi ne kawai ya san meye waɗannan harufan suke nufi amma dai suna nuna mu'jizan alkur'ani shi alkur'ani an saukar da shi ne da huruful hijaiya huruful tahajji to amma duk da aka ya gagari larabawa su zo da irinsa sannan yana karkato da kunnuwan kafurai waɗanda ba sa sauraron alkur'ani hakan din yakan sa su saurara su ji me za a faɗa a gaba Allah ta'ala ce kitabun wannan littafi ne wani irin littafi ne unzila ilayka da aka saukar maka da shi daga sama fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci ya kasance a cikin kirjinka minhu dangane da alkur'ani saboda kafure sun karyata shi ko sun ce karya kake yi ko ba daga Allah ba ne to karka shigar da kanka cikin kunci yadda zai jawo maka halaka ka kyale su kawai ubangiji ta'ala zai yi hukunci a kansu litun zira an saukar maka da alkur'ani don ka yi gargadi da shi ka gargaɗi kafurai cewa su yi imani da Allah su yi imani da tashar kiyama idan ba haka ba to akwai wata rana da za ta zo wanda za a ɗanɗana musu kodansu wato za a azabtar da su wa zikira kuma shi alkur'anin wa'azi ne lil mu'minin ga mu'minai bayin Allah na gari idan an karanta musu shi suna wa'azantuwa da shi bangiji ta lace wannan littafi ne da muka saukar aka saukar izuwa gare ka bangiji ta lace ya saukar da alkur'ani izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta hanyar mala'ika jibrilu kun nazzalahu ruhul Kudus. mala'ika jibrilu ne yake sauko da alkur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa wahayinsa amma alkur'ani maganar Allah ne kuma littafin Allah ne shi ma mala'ika jibrilu ɗan aike ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangiji ta ce kada ya zama akwai kunci a ka saboda wai kafurai sun karyata alkur'ani karka daga hankalinka karka damu domin ka isar da sakon da aka aiko ka ka isar wa ma rasuli illa albalagul shi manzo in ya isar da aikensa to kenan ya gama sauke wajibinsa Allah ba zai tambaye shi me yasa wani da wani ba su yi imani ba ko me yasa wani ya karyata gaskiyar da ka zo da ita wannan kuma yana nan akan shi wanda ya karyata ne shi yasa Allah ta'ala ya ce kada ka shiga kunci a wajen isar da alqur'ani zuwa ga mutanen ka saboda suna karyata ka a kai gargadi kawai kai wa'azi da shi Kar ka damu ka dinga yin hakuri kamar yadda ulul azmi min ar-rusul suka yi hakuri wato yadda manyan manyan wato manzanni suka yi hakuri wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa take faɗa cikin suratul hijr ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبه بحمد ربك وكن Allah ta'ala ce mun san سن kirjinka yana kunci kana jin damuwa da bakin ciki dangane da abin da kafirai suke gaya maka na karyata ka da suke da bakake maganganu suke gaya maka to karka daga hankalinka ka dinga yin tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sannan ka kasance daga cikin masu sujjada wato masu yin nafila anan Allah ta'ala ba shi maganin wannan damuwa na kirji shine tasbihi da kuma wato nafila musamman nafilan dare domin annabi Yunus da ya shiga cikin damuwa bayan ya fada cikin cikin kifi ai tasbihi ya dinga yi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to da ka kaga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya dinga faɗa. ubangiji subhanahu wataala ya tseratar da shi daga bacin rai da damuwa da yake da shi na lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ta'ala ya amsa masa ya tseratar da shi daga bakin ciki to manzon Allah sallallahu Allah ta'ala ya ce masa idan ya shiga ƙuncin. kawai ya dinga subhanallah subhanallah ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ya daga cikin zuwa ham addu'a na bakin ciki sannan kuma ya kasance cikin masu natil fili musamman da dindiri to ko a yanzu na baka lakani idan ka shiga cikin damuwa da tashin hankali to ka tashi da daddare ka dinga yin nafila kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala sannan kuma kana yin tasbihi kai kai nafila kai nafila in ka gaji kai ta tasbihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi insha Allah zuwa ni dan lokaci zaka fita daga kuncin da ka shiga ciki ubangiji ta'ala ne ba da wannan maganin kuma an jarraba an gani to za ga wani ya shiga cikin damuwa amma bai san ma me zai yi ba sai dai je koka wannan ya je koka me zan su koka wa Allah ta'ala da ya tsora maka damuwan shi zai yaye maka don shi ya tsora maka a wato sai manta da Allah ya jina ta koka mutane ko ya je zauna ya ta tunani ya ta tunani hajjinin sa ya hauko zuciyarsa wato ainihin ta abin nan ta fashi wato ciwon zuciya ya kama shi karshen ta ya je fashi to amma in kana gaya wa Allah shikenan magana ta kare shine mai yaye masifa shine mai yaye damuwa anan ubangiji ta Allah yana gaya yana ba manzo Allah ta sama hakuri cewa kada ya dinga damuwa yana daga hankalinsa dangane da karyata shi da mutanensa suke yi a cikin suratul kafi Allah ta'ala ce la alla baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kila zaka je ka halaka kanka idan mutane ba su yi imani da wannan alqur'ani ba a'a kar kai haka kar ka daga hankalinka kar ka halaka kanka eh kai abinda aka aiko ka shine ka isar da sakon wane bai dauka ba wane ya dauka wannan na Allah ne kai ba wakili ne a kansu ba kai mai isar da sako ne dan aike ne to haka nan kuma dukkan mai wa'azi kai wa'azin ka kai wanda Allah ya kaddara zai dauka zai dauka wanda Allah bai kaddara ba ko ya kai bai zai dauka ba kar ka daga hankalinka kada wani don bai karbi wa'azin ka ba kuma ka dinga fada da shi ka dinga fada da shi ai wa'azin ba naka bane wa'azin na Allah ne sai ka dale shi da Allah amma don bai dauki wa'azin ka ba ko nasihanka ko fatawarka ka zo kana fada da shi kana zagin sa sai ka ce an aiko ka manzo to ko manzonin Allah ma an ce su yi haƙuri kawai su bar Allah da bayinsa to na kai mai wa'azi mai isar da saƙonnin manzonin Allah to da ka in kai iya wa'azin ka yanda za ka yi tsakaninka da Allah to sai ka bar wa Allah sauran ubangiji ta'ala shine mai isarwa shine mai gamon katar mutum yayi imani ya karbi wa'azin ya yi amfani da shi ubangiji ta'ala ta litun zira bihi mun saukar maka da alqur'ani domin kai wa'azi da shi kai wa kafurai wa'azi da shi kai wa kafurai gargadi shine inzari gargadi wato yin bayani tare da tsoritarwa idan ba ku imani ba azabar Allah tana nan tana jiran ku a lahira za a yi tashin alkiyama wannan na kafurai ne sannan wa zikira lil mu'minin mu'mine kuma a tinatar da su sun yi imani da ranar lahira sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo da kuma sai a musu wa'azi a tinatar da su to kai imani da Allah da ranar lahira fa saboda haka ka gyara halayen ka karkai kaza kar kai kaza ka imani da Allah ka bi alqur'ani ka imani da manzon ka bi sunnarsa kaga wannan tinatarwa ne su mu'mini a tinatar da su kafirai kuma a musu wato ainihin gargadi wa'azin su mai zafi zafi su kafirin su kuma mu'mini wa'azi mai sanyi sanyi saboda tinatarwa ne a cikin suratu maryam ubangiji ta lace fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda mun yassare maka alqur'ani mun saukake maka shi domin kai wa masu tsoron Allah albishir cewa lallai in kun dawwama akan a yanda kuke nayi wa Allah ta'ala da'a da barin sabon Allah kuna nan a masu tsoron Allah kuka mutu to aljanna ita ce makomarku wa iddan lil muttaqin an tanadi aljanna don masu tsoron Allah sannan kuma ka wa mutane masu husuma gargadi sune ne ludda aladul khisam kin wanda zai zai shi duk yanda kai da shi baya son gaskiya to wannan yana buƙatan wa'azi mai zafi kai masa gargaɗi domin wato ya tsorita ya san cewa fa idan bai canja halayensa ba to azabar Allah ne take jiransa a lahira wa'azi mu'minai su suke karban wa'azi shi yasa aka ce wa zikra lil mu'minin bangiji subhanahu wataala cewa fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanan mu'mini shi mu'mini ai da an ambaci Allah ma hankalinsa tashi yake innamal mu'minuna allazina إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا sun mumine an ambaci Allah zukatansu na tsorita saboda ganin kwaljinin Ubangiji subhanahu wataala idan kuma aka karanta ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani sai su kara musu imani kaga wannan zukatan mumine kenan amma wanda ba mumini ba to shi kuma wa'azi yana da wuya yana da wuya ya shige shi a cikin suratu qaf ubangiji ta ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tinatar da alkur'ani wanda yake tsoron narkon azaban Allah shi za ka yi wa gargaɗi da alkur'ani shi za ka wa wa'azi za ka yi wa'azi da alkur'ani amma wanda ba tsoron tashi kyama ko bai yadda da ita ba ma sai kuma yana da wuya ya karbi wa'azinka amma wanda ya san akwai tashin alkiyama to shi in ka ce masa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi darahu duk wanda ya imani da ranar lahira karya cutar da makocinsa to sai ka sai tuna cewa fa yayi imani da Allah da ranar lahira ga zai abin da zai je bata lahirar sa ba saboda haka mai tsoron narko na azaban Allah shi yake karban wa'azin alqur'ani a cikin suratu yasin ubangiji ta dace inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim lalle kana yin gargadi ne ga wa'anda suke bin alqur'ani suke tsoron Allah a fake ko ba a ganin su suna nan suna da tsoron Allah su suna yi wa Allah ta'ala biyayya to kai masa albishir da gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna duk mai karban wa'azi dan aljanna ne saboda zai gyara zuciyarsa zai gyara ayyukansa zai gyara halayensa da ɗabi'unsa duk abin da aka ce Allah yana so zai yadda yayi abun abin da Allah ba so kuma dai nisance shi to kaga wanda sune mutane kirki sune bayin Allah kuma sune yan aljanna sai Allah ta ni. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون بنجي تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم يا قوم مني ku bi abin da Allah ta'ala ya saukar muku min rabbikum daga wajen ubangijinku ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi alqur'ani daga wajen Allah yake Allah ne ya saukar da shi ya ce inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alur'ani kuma mu za mu kare alqur'ani Allah ne ya saukar da shi kuma babu bata a cikinsa, ba wanda ya isa ya canja shi ba abin da za a iya shigarwa a cikin alkur'ani na don a ɓata shi ko a canja shi sau da haka ku bi wannan littafin idan kun bi shi za ku samu tsira idan kun bi shi za ku samu shirya idan kun bi shi za ku shiga aljanna wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi awliya a wasu waliyai min dunihi ba Allah ba wasu wasu da za ku rike su a matsayin su ne majibintan al'amuranku ko gumaka ne ko mutane ne kar ku rike su ku rike Allah ta'ala ba abin da wani zai iya maka Allah ta'ala shi ne mai yin komai ubangiji ta'ala shi ne mai ceton bayinsa Shi ne mai sa bayinsa a cikin rahama shi zai tseratar da su daga azabar lahira amma duk wanda ka kama ka kama iska ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyin shari'a kawai hanyar Allah ne ko manzon Allah shi yake tsora mutane akan hanyar shari'a duk wanda zai tsora ka akan wata hanya yace ita ne za ta kai ka wallahi za ta kure ba za ta kai ka ba Junaid shugaban sufaye amma sufaye na gari wa'inda ba ba sa sa bidiyo a cikin wato al'amura su junaidu salik ce kullu turuku ila Allah masdudatun illa tariqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wasu hanyoyi da za ka bi wai ka tafi zuwa ga Allah wanda za su kai ka zuwa ga Allah ta'ala to a toshe suke sai dai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ne kawai in ka bi ta za ta kai ka zuwa ga Allah amma duk sauran za ta ƙure za ta je ta ƙare maka kuma baka isa wajen Allah ba saboda ba hanya ce ta gaskiya ba hanya ce kawai wanda take ta bata bangiji ta lace ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lati hiya aqwam wal qur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici madaidaici ko yana musu albishir da aljanna zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil alqur'ani tabbas daga wajen Allah yake kuma shiriya ne daga wajen masu tsoron abin shiriya ne ga masu tsoron Allah in kana neman shiriya to ka rike alqur'ani wa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun idan qur'ani bai sa kai imani ba to wace magana ne za ta sa kai imani kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmi wala abgi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi yayi wan jahilci yayi maka bata yayi maka barna ya dora ka akan gaskiya da shiriya shine alqur'ani saboda haka idan kuka bi waɗanda ba Allah ba waɗanda ake bautawa ba Allah ba to za su ɓadda ku daga tafarkin Allah sannan za su sa ku dinga saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce qalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne ma kuke wa'azantuwa ana wa'azin amma kaɗan ne masu ɗaukan wa'azin ba su da yawa duk yanda za ka wato duk yanda duk ƙoƙarin da masu wa'azi suke yi to masu karɓa su ne kaɗan a cikin al'umma ba su suka fi yawa ba a cikin suratu yusuf Allah ta ce wa ma aksarun nasi lau harasta bi mu'mini mafi yawan mutane duk yadda kai kwaɗayin su imani ba za su yi ba ko da kai kwaɗayin su imani bai zai yi ba to annabawa sun yi sun yi sun bari ba annabin da ya zo ya zama da duk al'ummarsa sun yi imani da shi a wasu sun yi imani da shi wasu sun karyata shi a haka ake tun daga zamanin annabi nu har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka mai wa'azi ma kai ta wa'azinka amma mafi yawan mutane ba za su biyo wa'azinka ba eh masu bin komin yawan su masu bin ka to sune yan kadan a cikin al'umma don sune kawai suke neman gaskiya sune masu karban gaskiya din kuma ko kai kwadayin kowa ya imani ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai wasu su yi wasu ba za su yi ba Allah ta'ala a cikin suratul an'am ce wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka bi mafi yawan mutane da suke rayuwa a duniyar nan to za su bar da kai daga tafarkin Allah da su riba ka da Allah kenan mafi yawan mutanen ba na Allah ne. inda na Allah ne za su tsora ka akan tafarkin Allah subhanahu wataala to kaga kenan karka biye wa yuyu yaya karka biye wa taron jama'a ka biye wa gaskiya Abdullahi bin Abbas yace al-jama'atu man kana ala al-haqqi wa law wahdahu yace jama'a wanda yake kan gaskiya kawai shine jama'a ko da shi kadai ne saboda karka damu da yawan masu bi eh wala tasarra bi kasratil halikin kada ka rodu da yawan masu halaka wato masu ainihin bata ka ga mutum ya tara jama'a kamar zai tada gari ko zai tada duniya zai yan bidiyar yadda suke taron su sai kai mamaki to wani sai wannan ya ruɗe shi sai dauka cewa ka ai wannan akan gaske. duba yadda ya tara jama'a to ya taron yan siyasa ya taron kiristoci wanda suke na shekara shekara baka gani an taɓa yin wani taro a garin nan ni ban taɓa ganin taro irin sa ba sanda aka rasa motar haya a yola a jimeta yola ba mashin ba mota duk da kafa ake tafiya tafiyan kilomita biyar shida gaba ɗaya tituna gari na an tika shi sai wannan zai roɗe mutum ba sai je shiga ba saboda haka gaskiyan kawai ake bukata ka bi gaskiya kar ka damu da qillati salikin fa alayka bi sidqi fala yadurruka qillatu salikin wala taqtarra bil kasarati wala yadurruka kasratu al halikin saboda haka kawai da in kaɗan ne akan gaskiya to kar wannan bai zai cutar da kai ba amma kuma idan yuyu yaya kake bi to suka roɗe ka za su kai ka su baro ka don ubangiji ta lace idan ka bi mafi yawan mutane za su da kai daga tafarkin Allah ne to kaga kenan gaskiya ake bukata kawai idan gaskiya mutum yake gaya maka shikenan kar ma ka duba shi la tanzur ila man kala walakin yanzur ila ma kala kar ka duba waye faɗi magana na ka duba me ya faɗa in gaskiya ya faɗa kawai ka bi gaskiyan in ko ba gaskiya ya faɗa ba shikenan sai ka share shi kai mai gaskiya kake nema bangiji subhanahu wataala anan yana nuna mana cewa mu karbi wa'azi mai karban wa'azi shine wanda ya niyyar gyara halayensa amma dukkan wanda baya karban wa'azi to kuma wannan bacece ne sai ubangiji ta dace wa kan min qaryatin ahlaknaha wa kan min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين Ubangiji ta laite wa kan min ƙaryatin da yawa alƙarya ana nufin mazauna alƙarya da yawa mazauna alƙariya a ha muka halakar da su a ba suna azabanmu ya zo musu bayatan da daddare auhum ƙa’ilun ko kuma suna baccin kailula da rana wato da yawa alƙariyun da muka halakar waɗanda wato ba zato ba tamanin azaba ta zo musu saboda ba su yi imani ba kaga da daddare kana bacci kan ai baka sani ba kenan ko kuma da rana kana baccin rana ka kaga baka san lokacin da azaban ta zo maka ba kawai ka ji ka ne a cikin ta kawai sai ce Allah ta'ala yana gargadi ne ce to da yawa mutane waɗanda suke azzalumai wato mun halakar da su da daddare ne wasu kuma suna baccin rana shine kailula bayan rana ta yi rabi ana jin zafi mutum je ya kwanta fa ma kana dawahum wato kiransu bai kasance ba iz ba ba'suna yayin da azaban mu ta zo musu illa an qalu inna kunna zalimin fate sun ce lalle mun kasance azzalumai wato fa tarafu bi zambihim kenan fa suka ji ashabi sai da kansu sun yadda su azzalumai ne sun zalunci kansu su suka jawa kansu wannan azaba to Allah ta'ala yakan bar mutum ya ta yin da ya ga dama amma daga baya in ya kama shi ba zai kai labari ba inna Allah la yumli zalimi hatta idza aqadahu lam yuflid Allah yana jinkirtawa azzalimi ya ta shekiyancin sa yayi abun da yake so to idan ya kama shi kuwa idan ubangiji ta ya kama shi ba zai kubutar da shi ba manzo sama ya karanta wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid haka Allah ta'ala yake in ya kama mutanen alkariya da suka kangare wa Allah alhalin sun yi zalunci sun ki su yi imani sun cutar da annabawa haka yake kama su kamun sa mai raɗaɗi ne ubangiji ta'ala wato yakan kyale mutum yayi tayi don ya ƙara zunubai sannan a zo a masa mummunan kamu a ƙarshe a cikin suratul an'am ubangiji ta dace wala qadis wala qadis tu zi bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yasabiun ya rasulullah an yi wa waɗanda suka zo kafin ka izgilanci wato ba'a maganganu na walakanci duk an musu amma kuma kafin wato su bar duniya sai da Allah ta'ala ya saukar musu da azaba sakamakon izginanci da suke wa annabawa ubangiji ta ala ya halakar da su so da aka tun a nan duniya Allah ya kaskantar da su sannan kuma ga kaskancin lahira yana nan yana jiran su to haka na a wannan al'umma duk wanda yake wa addinin Allah izgilanci ko yake wa manzon Allah sa suna izgilanci ko yake wa Allah izgilanci ko alqur'ani to tun a nan duniya Allah ta'ala zai magani sa kafin ya je lahira ubangiji subhanahu wataala baya barin irin wannan saboda haka sai an kama mutum sai dai in ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin suratu Muhammad Allah ta'ala ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha yanzu mutane ba za su tafiya a bayan ƙasa ba su je su duba ya waɗanda suka yi zalunci kafin su ya kasance ya ƙarshen azalumin yaya take yaya ta kasance yaya ta kaya da su ka je ka duba za a nuna maka gidajensu ba kowa ba kowa nan ne ada suka zauna nan samudawa nan mutanen madina suka zauna nan fir'auna da jama'a sai zauna nan aka yi kaza duk sun zama tarihi ka duba kuma ana karanta maka kissoshin su a cikin alkur'ani za ka yi mamaki za mu karanta wannan sura saboda haka amma duk sun zama tarihi duk karfin da suke da shi Ka mutum ya yawon duniya mana ya gani ya ga yadda ƙarshen al'amarin irin waɗannan kangararun ya kasance Allah ta ce mun halakar da su dammar Allah alaihim Allah ya halakar da su kuma kafurai suna da irin wannan halakarwa sadaka wani abu in baka yawo ba za ka gane ya yake ba sai don kana yawon duniya za ka gane cewa lalle duniyan na akwai abun mamaki akwai abun wa'azi a duniya shi yasa bahaushe yake cewa tafiya mabudin ilimi sallah ta ce kai tafiya ka je ka bude idonka kaga abubuwa na ban mamaki wanda za su ƙara maka imani ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su sun zama tarihi kuma sun fi wa'annan mutanen ƙarfi wa amma fa amma adun wa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa girman kai suka ce wa yafi mu ƙarfi ma awalam yarau anna allaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun Allah da ya halice su ya fi su ƙarfi ya isku ya turo iska ta tarwatsa su ta karya su ta halaka su da duk wannan alfarin an riga an yi shi an yi shi a baya kuma ya zama tarihi saboda haka wayannan ma idan ba su mai da hankali ba ubangiji subhanahu wataala zai ainihin karya su zai ainihin halaka su imani kawai shine zai kubutar da kai a cikin suratul araf inda Allah ta'ala yake afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun yanzu masu wanda suke kangarewa Allah ta'ala sun amince ne azaban mu ta zo musu da diddire a lokacin da suke bacci sai ka gama hada kayanka ka gama alƙawuranka to zan shiga bacci sai da safe kawai kenan safiyan ba za ta yi ba sai dai ka ji ka halaka kawai ko kuma ka je ka yi ka da rana ka gaji tsakiyar rana ka dawo ka kwanta kenan sai ka tashi da bala'i Allah ta ce wannan zai gagare shi ne yanzu suna ga haka ba za ta faru ba za ta faru za ta faru ubangiji subhanahu wataala ya ce afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illal alqawmul khasirun sun amince wa talalan ubangiji ta'ala ne yi ta kara maka laifi kai kana laifi yana baka ni'ima yana baka shugabanci yana ta biya maka bukatunka sai ka ɗauka kai kan Allah na son ka ne sai a ƙarshe Allah ya maka mummunan kamu to ba mai amincewa wannan sai mutane wanda suke asararru. ya kamata ka ji tsoron Allah Allah ta'ala zai kama ka ta inda baka tamani to ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yace wa kam qasamna min qaryatin kana zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akhari. domin sun ce sun su azzalumai ne sun zalunci kawunan su sai sa aka ta faru da su kuma hakan ne Allah ta'ala yace da yawa mutanen alkariya waɗanda suka kasance azzalumai muka halakar da su sannan muka sake ta da wasu mutanen daban ba su ba Allah mai iko mutanen gari gaba ɗaya sai a shafe su sai Allah kuma ya halicci wasu su zo su zauna a garin kamar ma ba a yi wa'incan ba duka an gama da wa'incan mutane ba ba wai ginin nuka a rushe a zuwa sake gini ba su mutane ne za a share su sai a halicci wasu kuma a kawo su to da yawa an yi wannan mu yi imani da Allah mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan komai ayoyinsa da abubuwa na ban mamaki sun bayyana akan al'ummatan da suka gabata mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine amfanin ba da wannan kissoshin sai Allah ta'ala ya ce ursila الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ubangiji ta lace falanas alannan lazina ursila ilaihin lalle sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni shin sun amsa wa manzanni sun yi imani da su sun bi su Allah ta lace sai na tambaye su walanas alannan mursalin kuma tabbas sai mun tambayi manzannin ma shin sun isar da saƙon da aka tsora musu su isar wa al'ummansu su ma sai an tambaye su falanaqussanna alaihim bi ilmin kuma za mu ba su labari labari na ilimi duk abin da suka yi sai mun faɗa manzannin za mu gaya musu ga abin da suka yi da suka zo sannan kuma waɗanda aka turo wa manzannin za mu gaya musu su ma ga irin mu'amalan da suka yi wa manzannin wa ma kunna ga'ibin ba fa ba ma nan bane ba mun fake bane duk abin da ake mun sani bi ubangiji ta'ala ba abin da yake buya wa Allah subhanahu wata'ala wannan ra'ayin ta daga cikin ayoyi na ban tsoro ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هل منظنين في أن تنبيزوا هل منظنين نعم لا أتنبي متانينكم أتنبي منظنين أتن سورة القصص وبنجد تعالى ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين za a kira mutane a ce me kuka amsa wa manzannin ne da manzanni suka zo muku kun yi imani da su me kuka ce musu an maka wa'azi ka amsa wa'azin ka yi imani ka yi aiki da wa'azin ubangiji subhanahu ala zai tambaye ka sai an tambayi mutane mala'iku ma za su tambaye ka ulki ya fi fawjun sa’alahun hazanatuwa. alam cikin nazir Don da ya shiga wuta sai an ce ah, manzo bai zo maka ba ne? ya kai ka shiga wuta ba maka gargadin wannan ranan ba an yi maka kai ne baka amsa ba sai ta yi mun karyata manzonin ne to wannan shine abin da yake kai mutane wutar jihar nan. a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ta yau mai jama'ullahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub rana alkiyama rana ne za a hada manzonni a tattara manzonni a waje daya shikenan sai Allah ta'ala ya ce me aka amsa muku wani irin amsa aka amsa muku da kuka isar da sakon nan me suka ce muku mutane sai su ce ya Allah muka ba mu da ilimi kai ne masanin gaibu kai ne kasan san menene suka ji Allah ba bai sani ne, ya sani wannan yana tabbatar da har manzanni sai an tambaye su shi sa annabi Isa alaihi salatu wassalam da wasu suke bauta masa a yanzu suna cewa dan Allah ne ko Allah ne suna bauta masa to Allah ta'ala sai ya tambaye shi ranar kiyama zai ce a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ila ilahaini min dunillah kai kace a rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba Allah ya sani amma sai ya tambaye shi a gaban su kuma saboda a kunyata su to kaga kenan duk abin da kake ka sani cewa ubangiji ta'ala zai tambaye ka Allah ta'ala zai maka interview tunda ni ma aka tambaye su na wanda ba manzo ba to me ya kamata kenan fa'iddu lil mas'alati jawaban ku tanadi amsan da za ku bawa tambayoyin da za mu kwara na aljiyama la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'in عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه kafar mutum ba za ta gushe ba ranar kiyama sai amma tamboyi guda hudu za a tambaye ka rayuwanka ya ka karar da ita uruciyarka ya ka karar da ita akan addini ko sharholiya iliminka da Allah ya baka kayi aiki da shi dukiyarka ina ka same ta sannan kuma a ina ka kashe ta ta hanyar halal ko ta hanyar haramun duk wannan sai an tambayi mutum to tun a yanzu kai wa kanka hisabi ka san wani irin amsa za ka bayar ranar alkiyama abdullahi bin abbas ya ce ya lahu nasa amma a jabul mursalin wa ya tsalul mursalina amma ballahu Allah zai tambayi mutane wani amsa suka ba manzanni sannan ya tambayi manzannin kuma me kuka gaya wa mutanen ne kun isar da sakon da aka ce ku isar Allah zai tambaye su gashi sun isar din fa amma Allah sai ya tambaye su ranar alkiyama ga irin wannan har kai shakka ma kunna. a sa ka kai abu kai wanda ya sa kai ce to ka isar da sakon da na baka ka isa? ai ko kana da dalili dai zaka ji wani abu kam to Allah ta'ala zai zai yi wannan Dukka wannan ana gaya mana saboda mu ji tsoron Allah sai inda zamu tanadi amsan kuma idan mun bada amsan amsan ta mana kyau shine kai imani ka yi aiki da abin da manzannin suka zo da shi idan ka yaka shi kenan ka samu tsira hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzala ta sama ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha fi baiti zawjiha wa waladihi وهي مسؤولة عن رعيتها والعبد راء في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته kowa akwai abin da aka bashi ya kula da shi kuma sai an tambaye shi ranar alkiyama ya kula da abin ko bai kula da shi ba ya yi abin ko bai yi ba shugaba an bashi ya kula da haƙƙin talakawansa za a tambaye su ranar za a tambaye shi ranar alkiyama shin ka kula da haƙƙin talakawan ka kula musu da addinin su da da rayuwarsu ka yi musu abin da ya dace ka ba su haƙƙin su idan bai bayar ba kai ma ka san bai zai kai labari ba dan yayi adalci ko Allah ta'ala zai daga shi akan mimbari ya tallata shi ya ce wannan shine wani dan wani jikan wane mun ba shi shugabanci kuma ya yi adalci shikenan sai zama ɗaukaka a gare shi dan kuwa bai iya ba da amsa ba ko zalunci yayi to ubangiji subhanahu wataala zai azabtar da shi don manzo sun ce ma min ra'in yastar'ihi ya mutu yau mai mutu wa huwa gashin bihi illa kana min ashabin ba wanda za a ba shugabanci ya ha'inci al'ummarsa ya mutu sai fati Allah ta'ala ya sa shi cikin yan wuta sannan mutum an ba shi kula da iyalensa tarbiyansu cinsu da shansu da tarbiyansu matansa da 'ya'yansa kuma Allah sai ya tambaye shi ya kula da su ko bai kula da su ba an ba wa mace amanan gidan mijinta da kula da gidan mijin tsaftan gidan dukiyar gidan kar ta yi ha'inci ta rike gidan da amana kuma ta kula da 'ya'yansa ci da sha da tarbiyan 'ya'yan kuma Allah zai tambaye ta ranar kiyama ta yi haka ko ba ta yi ba sannan bawa an tam ana an bashi kula da dukiyar mai gidansa shi ma sai an tambaye shi yaron gida za a tambaye shi ya kula da dukiyar mai gidansa ya rike amana ko bai rike ba Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama Allah zai tambayi mai gidan ya kula da haƙƙin yaransa wanda suke kula da dukiyansa ko bai ba su haƙƙin su ba shi ma Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko an bashi kula da wato ainihin wani abu a nan duniya kuma Allah zai tambaye shi ya kula da abin ko bai kula da shi ba sai Allah ta ce wal wazn yawma idin al haq wal wazn yawma idin faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي تعالى والوزن يومئذ الحق أونا أيك رانا القيامة تبتني تبزا أونا أيك kyawawa da munana don a duba wane zai rinjaye don a gane makomarka sai an maka hisabi an auna ayyukanka a sikeli kafin kuma a gaya maka ga makomarka faman saqulan mawazinuhu wanda ma'aunensa suka yi nauyi wato kyawun ayyukansa suka rinjayi munana fa ulaika humul muflihun wayna ne masu rabbanta wato ne wanda za su tsira daga wutar jahannama su tafi aljanna shine ma'anan alfalah alfalahu shine alfawzu bil matsalubi wan najatu min al marhub ka karabanta da abin da kake nema sannan ka tsira daga abin da kake gudu abin da mumini yake gudu shine wutar jahannama abin da yake so aljanna to idan aka auna ayyukanka aka ga cewa ayyukan naka kyawawa sun rinjayi munana to shikenan zaka tafi aljanna ka rabbanta kenan ta tsira daga wutar jahannama wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunansa wato suka yi suka soko-soko wato suka yi sauki ba su yi nauyi ba suka yi sakwai-sakwai kenan wato munanan ayyukansa suka rinjayi munanan suka rinjayi kyawawa fa ulaika allazina khasiru anfusahum wannan sune wanda suka yi asaran kawunan su za su tafi wutar jahannama sun yi asaran aljanna bima kanu bi ayatina yazlimun da sababin kasancewa da suka yi suna zaluntan ayoyin mu ba su yi imani da alqur'ani ba ko ba su yi aiki da su ba sai ubangiji subhanahu wataala ya sa su a wutar jahannama to wannan shine auna ayyuka kenan dole kai imani za a auna ayyukan bayin Allah kowa da kowa za a auna aikinsa domin a san makomarsa aljanna zai tafi ko wutar jahannama zai tafi sannan wajibi ka yi imani da sikeli sai wa ranar kiyama da a zo da sikeli a kakkafa su domin me domin wato ainihin a auna ayyuka don akwai wasu da suka shigo da bidiyoyi a cikin aƙida suka ce ba wani sikeli da za a ajiye a lahira eh kawai za a auna aikin ne ba tare da me ba ba tare da sikeli ba alhalin ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anbiya'i ya ce wa naba'ul mawazin alqist liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ta'ala ce za mu kafa sikeli sikeli na auna ayyuka sikeli nan sikeli tan sikeli za a auna ayyukan akan sikeli ne kuma sikeli na adalci ya ce duk wanda ya zo da aikinsa ko da da ƙwayan komayya ne zai gan shi a wannan ranar za a auna shi Allah ta ce ba zalun tambayin sa wani kana miskala habbatin min kardalin a taina biya wa kafa bina hasimi mun isa masu lissafi to Allah ya ce akwai sikeli kai kace babu tafakkar yau mata laha fardan وقد نصب الموازين القصاص وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الجزاء فجزء رولان ذاك ذو القيامة كي كدي الهالين أنكك فسكيلي سكيلي نأونا أيوكا zunubinka ya zo tsirara gashi nan ana gani sa kowa na gani za a zo a auna ayyukan ka tina wannan ranar za ka kai labari ko ba za ka kai ba ga dai kan ka zo da shi wanne zai rinjaya wallahu alam ka sa akwai tashi hankali a wannan ranar wala ko tafiya za ka yi mai nisa a ce ka je abin nan kilo ashirin da biyar aka baka ko kuma kilo arba'in da biyar ka je makka kayo diloli na kaya kuma guzurinka ya kare kana tsorace ana auna aikinka abin nan kayanka kana tsorace kada fa ya wuce in ya wuce za a ture maka kayanka ne kawai kila har jirgi ya tashi ya barka to wannan ma za ka tsorita na duniya ballantana kuma na lahira wanda idan awun bai yi kyau ba ka san zaka tafi wutar jahannama ne sai in yi kyau ne tukunna sannan zaka tafi aljanna to ka tina wannan to kai imani akwai sikelin sannan kai imani sikelin kuma yana da kiffa guda biyu bangare guda biyu nan wajen ajiye kyawun ayyuka nan wajen ajiye munanan ayyuka kai imani da wannan saboda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Musa ya tambayi ubangiji ta'ala ya bashi wani zikiri da zai dinga yi wani zikiri da zai dinga ambaton Allah da shi sai Allah ta'ala ya ce masa kaje ka dinga faɗan la ilaha illallah kana ta la ilaha illallah sai ce ya rabbi kullu ibadika yaquluna zalik duk bayanka suna faɗan la ilaha illallah uridu shay'an takhussuni bihi ina son wani abu da zaka keɓance ni da shi sai ce ya Musa law anna as-samawati as-sab'u لو أن a السبع وآمرهن والأرضين السبع وآمرهن كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله yace Musa da sammai guda bakwai da masu raya su da kasai guda bakwai da masu raya su za su kasance a ɓangaren sikeli guda ɗaya a sa la ila illallah wa ɗaya ɓangaren to da la illallah sai tarin jayi sammai da kasai ɗin gaba ɗaya da masu raya su kenan babu wani zikiri sama da la ilaha illallah ba abin da ke nauyaya mizaninka na kyawawan ayyuka kamar me kamar la ilaha illallah kamar la ilaha illallah saboda haka kai ta zikiri maza sun ya ce khairu du'a'i du'a'u yawm arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin addu'a addu'a ranan arfa mafi alkhairin abunda na fada ni da annabawan da suka zo kafina shine la ilaha illallah da la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir zaka la ilaha illallah shine babban wato ainihin zikiri muhallu shahid a wancan hadisin shine wato sikelin yana da kiffa guda biyu nan bangaren da za a je kyan ayyuka nan bangaren da za a je wato munanan ayyuka dole ka yi imani da wannan sannan ka yi imani kuma abu uku za a auna za a auna ayyuka za a auna mai aikin za a auna imanin wato fayil fayil na ayyuka za a auna ayyuka shine duk dalilin da muka faɗa a baya cewa aikin za a auna shi wanne zai rinjaye da kuma kariya cikin suratul kariya Allah ta'ala ya ce fa amma man saqulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffan mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah ta'ala ce duk wanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munana wanda yana cikin rayuwa gamsasshiya wato in an sa shi a wannan rayuwa zai ji ya gamsu ba buƙatan wani kare ita ce aljanna amma wanda munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawa to wannan mahaifiyarsa ita ce wutan hawiya wutan jahannama za ta kama shi ta matse shi shine ma'anan fa ummuhu hawiya don duk inda yaro ya je dawo zai dawo wajen mahaifiyarsa ne to kenan ba zai rabu da wutar jahannama ba ina nan a wutar jahannama ko kuma fa ummu hawiya suka ce kokolwa tana zuwa da ma'anan ummu ita ce dimahu suka ce to kokolwan kansa hawiya mai sulmuyawa ne cikin wutan jahannama ma'ana zai tafi wutan jahannama taka taka wa ya sanar da kai mai ce wutan jahannama mecece hawiya yace narun hamiya narun hamiya wato wuta ne mai kukuna manzo Allah ya ce wasallam yace narukum hadhihi yuqiduha banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wannan wutan da dan adam yake kunnawa a duniya yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutan jahannama zafin ta sai an kasa saba'in ta ɗauka shi ɗaya sabai suka ce inna hala kafiya ya rasulullah ai wannan wutan ma ta isa azaba sai ce inna ha alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna misla harbiha an fifita wutan lahira akan ta duniya da ninki abun nan sittin da tara kowanne kuma misalin irin wutan duniya ne to kaga wannan ita ne take jiran dukkan wanda aka auna ayyukansa ya zama munana yari rijayi kyawawa akwai wuta mai kuna narun hamiya raghifu khubzin wahidin ta'kuluhu fi zawiya وما أكوب بارد تشربه wa سافية tadrusuhu ومصحب تدرسه مستندا لسارية وغرفة خالية an عنها راضية khairun min al-qusur al-aliya wa ba'da za tusla bi narin hamiya duk jin daɗin da zaka yi a duniya wallahi gara ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka samu qur'anin ka kana karantawa kana ɗan dingine da filan masallaci da dakin ka da kake zikirin Allah subhanahu ya fi akan baka manya manyan gidaje a karshe aje a kona ka da wuta wanda take hamiya mai tsananin kuna narun hamiya ka gyara ayyukanka ka gyara imaninka sannan ana auna mutum shi kan kansa za a auna ka za ka yi nauyi gwargwadon imaninka idan mutum bai da imani ko an dora shi a sikeli ba zai nauyi ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo sun ce yuta bir rajuli samini yuta yuta bir rajuli samini wala dinu inda Allah janaha ba'uba da a zo da mutum mai kiba a tsora shi akan sikeli amma nauyinsa ba zai kai fuffuken sauro ba sai karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati kafirai ba ma ya nauyaya mizanin su ranar alkiyama ko an dora su ba za su yi nauyi ba amma idan kana da imani kuma to za ka yi nauyi ana dora ka wata ran manzala ta ana zaune a fadansa sai aiki abdullahi bin mas'ud wata bukata abdullahi bin mas'ud kuma mutum ne wanda yake dan gajere siriri yana tashi da suka ga sirantan kafafuwansa sai suka kama dariya sai wasu daga cikin sabai suka kama dariya manzo sun yace ta'ajabuna min dikkati saqayhi kuna mamakin sirantan kafafuwansa ne yace wallazi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min uhud yace na rantse da wanda raina yake hannuna wallahi sun fi dutsen udu nauyi a sikeli ranar alkiyama in an tsora yan kafafun Abdullahi bin Mas'ud saboda bai saboda imanin da yake dauke da shi ka imaninka nauyin nauyinka kar ma ka ce ga kai ta cin tuwo da yawa kai kiba in ka je lahira kai nauyi wannan ta gina ta shiga ba kenan Yawwa. imanin ka ne nauyin ka kawai to za a gwada ka kai imma da yi nauyi in kana da imani in baka da imani da tsoron Allah ba za ka yi nauyi ba sannan za a gwada la ilaha illallah ka a gani imanin ka mai karfi ne ko bai da karfi kamar yadda ya tabbata a hadisin Imam Ahmad hadisin Abdullahi bin masau abin nan hadisin ah, abin nan kamar yadda ya tabbata a cikin wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam tirmizi ya ruwaito za a zo da mutum ranar alkiyama yana da fayil-fayil casa'in da tara wanda suke na wato ainihin munanan ayyuka sai a zo a shimfiɗa masa su kowane fayil ɗaya iya ganin idonsa maddal basar iya ganin idonsa shikenan sai a zo a nuna masa wannan fayil-fayil ne sai a ce to ga fayil-fayil ɗinka na munanan ayyuka ya ka gani ya kalla Allah ta'ala ya tambaye ke ce har maka katabati mala'iku da suke rubuta wani ayyukan sun zalunce ka sai ce a'a so da dole zaka cina lokacin da kai ayyuka haka suke haka ne za ce to shikenan da a zo a auna a gani da kyawun ka da munanan ka wanda zai rinjaya sai a tambaye shi a ce kana da wani kyakkyawan aiki da za a hada da wa'annan fayil 99 a ga wanne zai rinjaya don a gane makomarka sai ya ce bai da shi sai ya rude kawai ya manta da la'ila ilaha illallah ta sai ce bai da shi sai Allah ta'ala ce kana da shi ba za a zalunce ka ba ai sai a dauko fayil guda ɗaya bi aka ta la ilaha illallah nan sai a zo a ce to ga wannan imanin ka ne sai ce ya Allah yanzu wannan fayil kwaya ɗaya ya yi iya da fayil casa'in da tara wato yana ganin ɓata lokaci ne ma a tsora nan sai Allah ta ce a'a la zulma yau babu zalunci fa yau adalci muke son mu maka nan sai a tsora wannan fayil casa'in da tara a ɗaya ɓangare na sikeli sai a kawo kuma ɗaya ɓangaren sikelin sai a tsora wannan bidaƙar tasa ta la ilaha illallah ana tsora ta kawai faɗa shatis sijillat sai wannan ɗin ya yi nauyi sauran wa'incan fayil ɗin kawai sai su yi sama sai su zama sun yi sakwaikwai shikenan ya haye za a tafi aljanna kaga imaninsa ne yake da ƙarfin haka to amma ba kowa yake da irin wannan imanin ba ba kowa ba ne wato su auba na ranar alkiyama Allah yana duba zuciyar mutum ne sai masa gata daga cikin bayan Allah akwai wanda za a zo a zaunar da shi a zo a zaunar da shi Allah ta'ala ya lissafa masa matsalolinsa ya ce a duniya yi kaza yi kaza haka ne sai haka ne yi laifi kaza kayi laifi kaza duk ya amsa sai Allah ta'ala ya ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya mutanenka ba su san kana da wannan laifin ba yanzu ma na rufa maka asiri na yafe maka shikenan sai tafi aljanna amma ba kowa ne yake samun wannan ba sai sa ka gyara zuciyanka ka gyara alakanka da ubangiji subhanahu wataala idan ka yi haka shikenan sai ka samu babbar rabo gobe kiyama so da ka imani a zuciya ne wani abu ne yake nitsuwa a cikin zuciyanka shikenan sai ka samu ainihin hayewa gobe kiyama amma ba hayaniya ba ba alfahari cewa mu na Allah bane ba a wani riyanka kana ta ibada mutane suna kallo abin nan eh, cewa kai mai kokari ne alhalin kana nuna musu cewa kai na Allah ne kuma lamarin ba haka yake duk wannan barazanan ba ita bane wallahi ka gyara zuciyanka inna ma yuridu Allahu sarirataka Allah yana son zuciyanka ne ta gyaru ta zama mai kyau sai ka gaya maka gata ranar alkiyama sai ka ga duk matsalolin da ake ciki kai baka da wannan matsalan ko da kana da laifuffukan zuciyanka din da kuma imaninka da alakanka da Allah zai sa Allah ya ji tausayin ka ta abubuwan ba za su yi tasiri ba mu ji tsoron Allah mu gyara zuciyarmu mu yi imani da Allah subhanahu wataala mu bi abin da manzonin Allah suka zo da shi ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, kafin mu tashi akwai babban bako da muka yi shine a Sheikh Dr. Magaji Falalu Zarewa wanda dama yana tafsiri a nan ya kawo mana ziyara wannan majalisi muna masa maraba da zuwa Man sani ba tare da shi ko akwai alarama akwai alarama alarama usman barikin ladi insha Allah wanda shi yake ja masa baki sannan kuma ga sakatare na jama'a za su bidiyo ya sunna na jihar adamawa wanda yake tare da su insha Allah so ba tare da bata lokaci ba zan bashi insha Allah ya mana kalmomi na nasiha na wasu 'yan mintoci kafin mu tashi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran بسم الله والصلاة ala على wa الله وعلى آله وأصحابه أجمعين amma بعد Allah ya saka wa malaminmu da alkhairi a bisa waɗannan fa'idoji na ilimi da mawaƙif na wa'azi da muke ta fa'idanta daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya yaukaka bayansa ya albarkaci iyalansa da zura'arsa eh, malin ya ce ne magana <laughs> amma magana a gaban malamai a gaban malamin ka tana da wahala eh, a lokacin da malam yake ya shigar da mu mawqiful mahshar ana matattara da za a ɗunguma a tattara a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda dukkan wani wanda ya yi imani da allah subhanahu wa ta'ala ko sunan alkiyama haka ambata sai hankali shi ya tashi saboda bai san me zai tarar a wannan ranar ba imamu tirmidhi allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahma ya rawaito mana wani hadisi daga ummu na aisha radiyallahu anha take cewa wata rana manzon Allah ya shigo sai ganta tana ta kuka manzon Allah tabi'atul hal miji ne ya gama ta shi tana kuka ya ce mata wa mayu biki na yi sake kuka Aisha ita ce ya Rasulullah zakartun na wuta na tuna na tuna wuta ne kawai mace irin Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take da tikiti domin ta san tana tare da mijinta amma ta tuna wutar na tana kuka wannan sai yasa sai ta ƙara samun can sai take tambayar manzon Allah domin duk irin abin da take tunani na alfarma manzon Allah yana da ita kuma tana tsammanin cikin waɗanda idan manzon Allah ya samu alfarma aka ce riko hannunsu ta san tana ciki amma saboda irin abin da take da shi daga annabi alaihi salatu wassalam da kuma alkur'ani mai girma na tasawur da take da shi akan alkiyama saboda ya kamata a ce mutum yana da tasawur nema akan me alkiyama irin wannan karatun da malam yake shi zai suranta maka mecece alkiyama saboda wani ganin ta yake kamar wasa kuma gani yake in aka ce an taru a cikin mutane kaman zai ɓace a ciki bai san cewa mala'iku da suke gurin idan aka ce su kamo mutum kasaratu shtibahin asma don sunan wannan muhammadu abdullahi miliyoyin kaza ne ba zai sa mutum ya ɓuya a ciki ba sai da tuna aisha take ce ya rasulallah ku annabawa waɗanda kuka fi kowa matsayi kenan da ɗaukaka a gurin allah za ku ku tuna iyalanku rana gobe kiyama za ku tuna su mujarradin tunawa tunawa kawai ka tuno na taɓa wata mata ne suna kai za ku tuna su kuma za Allah ya ce mata amma fi salati mawaqif fala yadhkuru ahadun ahada yace amma kin ga a matsaya guda uku wurare guda uku za Allah yace to ba wani wanda zai tuna wani miji ba zai tuna matar shi ba mata ba za ta tuna mijinta ba uba ba zai tuna 'ya'yansa ba ‘ya'ya ba za su tuno mahaifinsu ko mahaifiyarsu ba uban gidanka na siyasa ba za ka tuno shi ba malaminka ba zai tuna ka ba ba wanda zai tuna wani saboda kowa a lokacin hankalin shi ya dawo jikin shi yana jiran ya game Allah ne wuraren guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya manzon Allah shine malam abinda malam ya faɗa ya ce inda wad'il inda ilmi mizan lokacin da aka kawo sikeli na awo da za a auna abinda malam ya faɗa a auna ka kai kanka mai aikin a auna ka ɗauke ka ka cokaf a ɗora ka su sikeli a ga nawa za ka bayar a kana jin yanzu kawo sikeli za ka ci kana tamanin kana da waye ba za a ɗora ka a sikelin gaske a gani nauyinka guda nawa ne sannan kuma a zo da ayyukanka a ɗora su a zo da ayyukanka a ɗora su kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai lokacin da za a kawo wannan sikelin da za a yi wannan aune-aunen ba za Allah ya ce ba wanda zai tuna wani saboda yana jira ya gani kuma yadda malam ya ja mana faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ula'ikan ladina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Allah ya kiyashe mu guri na ɗaya ke guri na biyu maza Allah ya ce inda ta tsayiru suhuf lokacin da takardun mutane za su yi tashi kowa yana so ya kama nashi za a baza takardu za a dinga ba wa kowa wa'innan fayilillukan na aikin nashi manzo Allah ya ce to anan ba ba wanda zai tuna wani saboda ne fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira saboda duk wa'annan matakai ne da mutum zai gane mutum ina ya dosa tukuna to baka gane ina ka dosa ba ba kwanciyar hankali ba nutsuwa kana da buƙatar ka samu wasu muqaddimat wasu introductions da suke nuna ka fahimci ina za a yi manzo Allah ya ce to anan ma ba mai tuna wani ba mai tuna wani sai mutum ya gani da dama ya karba ko da hagu Allah ya kiyashe shi tunda akwai wanda za su karba da dama akwai wanda za su karba da hagu akwai ma waɗanda za su karba da hagu ta baya da hagu ta baya kamar yadda imamu safari ne ya faɗa ya ce shi yana ganin waɗanda za su karɓa da dama su ne mummunai waɗanda suka sun yi aiki nagari ba su da sakamako sai aljanna usatul muwahidin musulmai masu sabo su kuma su ne za su karɓa da hagu idan ba Allah ya yafe musu ba ya ce kafirai kuma su ne za su karɓa min wara ibhurihim za su karɓa su kuma ta bayansu saboda haka kaga da karɓa dai ta hagu sawa'un usatul muwahidin ne koma dai me babban fatan mu shine Allah ya samu na cikin waɗanda za mu karɓa da dama guri na uku manzon Allah ya ce shine inda wad'i sirat lokacin da aka zo aka dora gadar siradi da take ita ce fasil tsakanin gurin da ake da inda mutum zai ketare na ma in ya ketare ruwa ta sha ƙasan shi wuta jahannama na maza Allah ya ce a daƙo mina sha'ari wa a haddu mina saif maza Allah ya ce gada ce da sirantakarta ta fi gashi sirantaka wata irin gada ce a ce ba ta kai gashi firantaka ba sannan kuma kaifinta ba ma wai ka kwatanta da takobi ba sai dai ka ce da reza ta fi reza kaifi in ji manzon Allah wanda a nan gurin annabawa ma sun sallama kowa yana gefe yana kallon ne Allah zai kuma wa in minkum illa wariduha wallahi kowa sai ya bi ta kai gwargwadon imaninka da aikinka gwargwadon irin damar da za ka samu da yadda Allah maɗaukakin sarki zai shilla ka ka wuce wani ya wuce kamar walƙiya wani kamar garman doki ka san ingarman doki idan ya zo ya ga rami daga nan yana can gurin in ya taho kuka kallai su ba yake yi in ya tashi gaba ɗaya sai ya shanya ramu za Allah ya ce wani zai taho kamar abin nan wani a kamar jaki kai maza Allah ya ce akwai wanda ma zai taho da jan ciki wannan reza tana kyakketa shi tana yayyanka shi amma ya Allah ya zanto zafin wannan rezar kwata-kwata ba ma ya jin shi sakamakon abin da yake kallo na kasan shi tun da wutar jihar na mace in ya sake ya faɗi ya silmiya ya tafi kenan sannan manzo Allah ya ce a gefen shi kuma ga wasu kalalib kamar laujina ne abubuwa ne karafa ne masu masu makalatu suna kawo mutum cabba saboda aka gwargwadon ayyukan nan da aka faɗa su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai sa mutum ya samu cikin rahmar Allah da jin ƙansa ya samu ya tsallake saboda haka ‘yan uwa mu yawaita aikin alkhairi la tahqiranna min al rufi shay'an mu karanta aikin sharri mu yawaita aikin alkhairi aikin alkhairi ko yaya yake aka gayyace ka kaji an buga gogensa yi ƙoƙari ka je ka halarta wa'lamu anna Allah ya bainal mar'i wa kalbi. idan aka gayyace ka aikin alkhairi ka tsaya kana ta taswifi Allah zai iya sa shamaki tsakaninka da wannan aikin kuma ya tafi kenan saboda haka mu dage wajen ayyukan alkhairi musamman irin waɗannan damammaki da muke da su a wannan wata ne albarka dama ce da mun ji karatuttuka daban-daban a talabijin a rediyo a social media a bakin maluma da muke halarta irin su malam muna roƙon Allah ya sanya albarka a wannan majalisi Allah ya kare wa malaman mu martabarsu kullum akwai abin da yake damuna idan na haɗu da 'yan uwana ɗalibai nake isan musu da shi shine wato wata hamla ta cin mutuncin malamai da zub musu da mutunci kuma ake amfani da ɗalibansu wajen cimma wannan manufar ko shakka babu wannan idan kana jin rashin alkawari da rashin wafa'i to ko shakka babu wannan shi ne domin ba ka da wani wanda yake mai martaba da mutunci da daraja da zai zama yana yana yana kan ka kamar malamin da ya ba da lokacin shi kudin shi in ya samu na sayan littafi duk wani abu da kake gani yana yi ne don ya karanto abin da Allah yake so ya zo ya karantar da kai saboda ya tsira a'a saboda ka tsira kai ka tsira a gaban Allah da haka wallahi baka da kamar malaminka da kake koyan karatu a gurinsa kuma in dai kana jin kana da abin da zaka iya biyan malaminka wallahi kana da abin da zaka iya biyan annabi Muhammad saboda manzon Allah bai zo yana raba mana kuɗi ba bai zo yana mara raba mana almannu was salawa ba iya abin da manzon Allah ya zo da shi shine wannan ilimin kuma har ya ce man akhadha bihi akhadha bi hadd wafi duk wanne ya kwakusa to ya kwakushi rabo wanda yake cikakken rabo ashe kenan darajar manzon Allah ce ta taso aka rarraba wa waɗanda suke magada annabawa alamun da za a iya gane cewa ko da ka yi zamani da manzon Allah za ka mutunta shi shine a ga kana mutunta magajinsa amma irin abubuwan da muke gani ta fuskar wato wani zubin a social media ko mu rika jin hudubobin yan siyasa har su rika yi maka magana akan ma ai ya kamata a ce malamin ka khattul ahmar ana zuwa aka zo ka ce a ah, banda malami na duk abin da na yadda da shi ni ya yadda da shi na yadda da shi domin ba yadda za a yi mutum ya dora ka akan abin da yake na duniya na lahirar ka ne kuma ya zo ya failin ɗinka akan na duniya saboda haka mu rika girmama malamanmu mu san cewa malaman nan namu su ne rayuwanmu muna buƙatar su sama da yadda muke da buƙatar numfashin da muke yi sama da buƙatar yadda muke cin abinci imamu ahmad ya ce abinci sau biyu sau uku kake ci malami fa ya ce kana da buƙatar shi a kowace la'aba kana da buƙatar shi kowanne sakan kana da buƙatar shi saboda haka ba mu da wani abu da za mu yi musu sai dai mu ta musu addu'a Allah ya karɓi wannan aiki nasu Allah ya saka musu da alkhairi kada Allah ya gajishe su Allah ya ba mu ikon yi musu wafa'i da cika alkawari da suna raye ko ba sa raye Allah ubangiji ta'ala ya sanya albarka Allah ya saka wa malam da alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dr magaji falal zarewa Kano Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan nasiha mai muhimmanci ko mai ratsa jiki dama ya saba zuwa wannan majalisin shi ya ban yi dogon gabatarwa ba insha Allah ne kamar yadda aka sani ko mun karatu da shi a jami'ar musulunci ta madina Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya zo yana tafsiri a nan ina ji gobe zai rufe zai koma gida Allah mai da shi gida lafiya To ina ganin maganan tambayoyi malam barkin sai mu yi hakuri sai gobe insha Allah amma za mu nemi alaran mansa alaran ma Usman bin Gwari insha Allah ya rufe mana da kira'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين